ya shugaban na al'umma ba, biya kai ya shugabana. Sai Muna so ka ya shugaban al'umma ba biya kai ya shugabana. Farko na yi bismillah na kira sunan Allah ya yayan dukan kasala zan yabo gun annabina. Sayyadina so ka ya shugaban al'umma ba biya kai ya shugabana. Ya Allah ƙara salati kun sayyade sadati ani abban fati sayyadi ya shugabana sayyadi na so ya shugaban al'umma ba ya kai ya shugabana duk wani mai kin manzo wallahi za mu murzo kamar taliya a war taliya a injina na sayyadi na so ya shugaban al'umma Ba biya kai ya na. idan mutum na shakka sai zo nan ba shakka shana mai maka da mutum kamar banana sai ya bi na so ka ya shugabana al'umma babiya kai ya shugabana farko daidai doko shi shi shi yi rana ya babban wannan mu ya mustafa amina ya wuce da baki amina ya wuce da baki mu duba yusuf a hannu malle na amina manya sai a kulle baki mustafa da ya wuce wasafa da baki manzo ba fa dogo ba ne ba sannan ba da jere ba shi matsakaici ne dan suwai ba baya yin fushi ko fasaki da mustafa da hamila ya wuce wasafa da baki fito mu duba ba a sannu hanyarsa an yanke hannu mun mu na amin manya sai a kulle baki mustafa da hamila ya wuce wasafa da baki kai na sa gaba manzan Allah majin ramla kai na sa gaba manzan Allah majin ramla farko na sarki uturi daya Allah kai na sa gaba manzan Allah majin ramla shi ne mutakai kai nan da barbela kai na sa gaba manzan Allah majin ramla rabbina salatin ka ga Muhammad Mustafa Hajimula kai na sa gaba manzon Allah kai na sa gaba kai na sa gaba Allah jinjina gare ka ya min fodiyo ya dan fodiyo ya min fodiyo sai dan fodiyo na fara da jalalla yéé bi ni fódíò wá dáhùn fodiyo? wá dáhùn fódíò halittu du babu kamar manzo na halittu du babu kamar manzo adanka na fara Allah ya tabara dan iko na tsara baiti gun sanura ta na. annabi ya wuce kowa ya wuce baban kowa Allah ya mai baiwa mai baiwa mai gina kamar manzona duka halittu du babu kamar manzona aibe da rubege rabbana ya dage yake ran shafige ta ne gida da halittu du babu kamar manzona birgi umar fadar birgi rabu kasa ya dage ya tsaye ba sha bigi da abin dauke da faramince aluwan baki mauta wajen da lakuri da ilo ara a